To madalla yanzu kuma ga gogan naku Bala Branko da labaran wasanni. jiya an kai ne a wasannin premier league na shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 18 inda aka buga wasa ɗaya tilo kungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta lallasa stoke city da siya da wannan ya ba da dama wa kungiyar ƙwallon kafa abin da ta koma mataki na biyu a wasanni a saman teburin premier league da maki 40 inda chelsea take mataki na daya da maki 46 manchester city ko ta dawo mataki na uku ne da maki 39 a yau kuma za a kara ne a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta hamsin da da Tottenham shi ma a gasar Premier League din inda wasa guda ɗaya ne rage kenan a mako na 18 za a buga wasannin ne misalin karfe tara saura kwata agogon Najeriya da Nijar na dare. A labaran club club kuwa na kasashen Ingila wasu daga cikin magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Leicester City sun nuna rashin jin daɗin inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Claudio Ranieri ya ajiye Ahmed Musa baya amfani da shi a manya-manyan wasanni. Magoya bayan sun ce in dai ba za a yi amfani da ɗan wasan ba to a bar shi koma tsohuwar ƙungiyarsa ta CSK Moscow. Ahmed Musa shine ɗan wasa na biyu mafi tsada a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City inda ya zo Leicester City a farkon kakan wasan bana daga kungiyarsa ta CSK ta garin Moscow. Leicester City dai a ranar Litinin da ta wuce Everton ta bi har gida ta lallasa ta da ci biyu da babu a gasar Premier League a yanzu haka Leicester City tana mataki na 16 ne a teburin Premier na bana. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Swan City da ke ingila ta bayar da sanarwar sallaman mai horar da kungiyar kwallon kafa ne mai suna bob bradley bayan kama aikinsa da kungiyar a kwana 85 da Bradley ɗan shekara 58 da haihuwa shine ya kasance ɗan ƙasar Amurka na farko da ya taɓa zamowa mai horar da wata kungiyar ƙwallon kafa a bangaren Premier League na ƙasar Ingila. A ranar Litinin da ta wuce dai kungiyar kwallon kafa ta west ham united ta bi swan city har gida ta lallasa ta kutu da tsaya kungiyar kwallon kafa ta swan city dai a yanzu haka tana mataki na sha tara a kasan teburin firimiya da maki sha biyu lafiya waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin voa dandalin voa